الذين قد أحسنوا لا إله وحال الفرج بالله نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أورى فقيرا إلى غير الإله تعالى قديم بأقصى الغرب يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم قديم في أقصى الغرب يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم وليس يرى غير الرسول لما لا خديم ثواب بالباب وهو مؤمل إيابا كريما وهو جري طال تصاغر عندي غير أحمد إنني أرجي من الهادي العباد منالا ورجي من الهادي العباد من كريم السجايا واسع الجود ما ترى لضيف كريم قد أجادا مقالا فهبوا على مقدار كفك مصطفى البرايا عطاء لا يخاف زوالا فهبه على مقدار كفك مصطفى برايا أطال لا يخافوا زوالا باب ولا مقداري كفك مصطفى البرايا أطاء لا يخافوا زوالا ففي كل حي قد خبت بنعمة وإني كشاس قد أروم نوالا عليك صلاة الله ثم سلامه وتشمل أصحاب النبي وعلا حق قدره من جار العظيم فاتحة قلوا الله وقوم شادي كوتل بسم الله أيوة. a ya tarfi goma الفاتح قوما parang abu da ya faru na mutuwan yan uwanmu musulmai masoya manzo Allah sallallahu a wannan gari namu na Kaduna a wannan yanki namu na Rigasa wannan shiya ta mu ta Igaba local government a wannan gari na ah, Tudun Biri. Alhamdulillah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana'a ilaikumul ma'rufa sai ce fakafi uhu duk wanda ya aikata muku kyakkyawan abu to ku saka mai da alkhairi wa'annan mutane da za mu fito a yau sun yi aikin alkhairi mu saka musu da godiya domin annabi yana cewa man la yashkurin nasa la yashkurillaha laha duk wanda baya gode wa mutane to ba zai gode ma Allah ba to mun fito mu saka ma waɗannan shugabanni da waɗannan ƴan uwa da ainihin godiya da ainihin addu'a mu saka musu da alkhairi a bisa ainihin jajanta mana da kuma nuna mana ƴan uwantaka da kuma damuwa da ‘yan damuwa da mu da ‘yan uwanmu dama Allah yana cewa innamal mu'minuna ikwa fa aslihu baina akhawaykum Allah ya ce daman su mumine ‘yan uwan juna ne. Dukkan wanda suka fito suka jajanta mana a social media muna gode musu kuma Allah ya saka musu da alkhairi kuma sun yi mun gani. Daman Allah yana cewa qul i'malu fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna. Ku dai yi aiki na kwarai da sannu Allah zai gani sannan da sannu manzon Allah zai gani sannan da sannu muminai ma za su gani. alhamdulillahi dukkan wanda suka fito suka damu da damuwarmu mun gani kuma mun ji daɗi za mu fara da mataimakin shugaban ƙasa shi kashim shatima allah ya saka mai da alkhairi ko babu komai faruwar wannan abu da ya tashi ya shigo har garin kaduna ya shiga wannan daji wannan daji da kuke gani mu za mu ba da labarin shi domin zai iya cewa kusan mu da muke mu'amala da social media da kusan mu ne na farko wanda muka fara shiga cikin wannan daji ma'ana mu almajirai masu fitowa social media mu faɗakar to kamar mu ne na farko wanda muka fara shiga wannan daji muka je muka ma 'yan uwanmu ta'aziyya hanya ce miƙaƙƙiya hanya ce menene miƙaƙƙiya wanda duk wanda zai tashi shiga cikin wannan dajin ka san wallahi tallahi ya siyar da rayuwarsa ne eh ya miƙa rayuwar shi ga Allah ko dai ya shiga bai fito ba ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin fito da shi eh, ko dai ya shiga bai fito ba ko kuma in ya shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya menene ya fito da shi domin daji ne wanda ba a magana bari nuna muku kaɗan daga cikin yanayin inda wannan daji yake bari nuna muku ku gani ta wannan kauye da zamu je inda abu ya faru tafiya ce ga wani wurin masu mun sauka a mota ga mota can a gaba wanda ya zaka nan insha Allah rabbi wani wuri zaka samu ruwa ne wani wuri zaka samu kuma tsibiri ne wani wuri zaka samu rami ga gashi nan muna ta shiga cikin wannan daji inda za mu je mu isar da ah, ta'aziyar mu da rasuwan wa'annan bayan Allah insha Allah muna hanya ba jima ba kuma insha Allah rabbi za mu yi ta wata kutan domin wasu wuraren dole sai an sauka ainihin a kaba na za mu tafi alhamdulillah yan uwa kamar yadda kuke gani a wannan kasir gumin daji wallahi akwai wurin da in aka zo da motoci sai an sai an sauka saboda rami ne amma haka bayan Allah suka yi ta shiga ba kuma komai ya kai mu ba illa ukuwatul islam wacce ita ta haɗa mu inna malmuminuna ikwa Allah ya ce muminai yan uwan juna ne fa aslihu baina akwaikum ku gyara abin da ke tsakanin yan uwanku to alhamdulillahi ala kulli halin yan uwa masoya mun zala sallallahu akwai mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ko babu komai ya halarci wannan gari kuma ya je asibiti wurin waɗannan wanda bala'i ya afka ma waɗanda suke asibiti kuma ya zo ya zauna da gwamnan jihar Kaduna Allah ya saka mai da alkhairi kuma sun yi alkawarin insha Allahu daga shugaban ƙasa za a biya diyya, duk abin da ya dace a yi za a yi kuma waɗanda suka aikata wannan mummunan abu za a yi musu hukunci yadda doka ta tanadar duk da dai sun fito sun furta cewa da ganganci ne ba da gaske ba ne to ana nan ana ta bincike akan haka kuma abin da hukunci ya tabbatar wannan mataimakin shugaban ƙasa ya tabbatar da insha Allahu rabbi ba za a bar jinin al'umma ya tafi hakan nan a banza ba to muna godiya da jinjinawa a mataimakin shugaban ƙasa zuwan da ya yi abin da ya shafi wannan bala'i da ya shafi 'yan uwan musulmai a nan garin jihar Kaduna sannan godiya ta biyu muna godiya ga gwamnan jihar Kaduna Malam Obasani wanda shi ma duk abin da yake ya bari ko muna godiya ga mataimakiyarsa ita Hajiya Hadiza Bala wanda ita ma ta tashi da kanta Ah, da sifika na jihar Kaduna shi ma ya tashi da kanshi sun shiga har cikin wannan daji har cikin wannan daji wanda wannan dajin wallahi ko da kuɗi za a haɗa ka in dai ba tafiya dan Allah ba ba wanda zai je wannan dajin saboda daji ne wanda yake akwai nisa sai ka zo daidai iya airport ɗin Kaduna za ka ɗauki hanya ai ta tafiya cikin daji wanda komai zai iya faruwa amma hakan nan mutane suka yi ta shiga saboda ƙaunar su ga addinin musulunci ko da za su shiga ma ba su dawo ba muna jinjina da godiya ga ainihin malam Uba Sani yadda ya damu da damuwar al'ummar garinsa sannan yadda ya damu da damuwar mu tijjanawa da kuma musulunci da musulmai ki ɗaya Allah ya saka mai da alkhairi sannan har ila yau muna godiya da jinjinawa a former governor na jihar Kaduna shine a Malam Nasir Ahmad ‘yan Rufa'i, wanda shi ma wannan abun ba a bar shi a baya ba har inda wannan mai suka tashi malam Nasiru Ahmad yan Rufa'i sai da ya shiga sai da ya je wurin a wurin malam Nasiru Ahmad yan Rufa'i ya shiga ya je har wurin shi ma muna mai godiya Allah ya saka mai da alkhairi sannan akwai ɗawisu sarkin ado sarkin mu maganin kukanmu sarkin sarakuna waliyi ɗan waliyai shehu ɗan shehunai malami ɗan malamai ɗawisun da ba a taɓa irinsa ba sarkin da babu irinsa duniya da lahira shine sarki khalifa sarki sunusi na biyu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mai da alkhairi shi ma bai ƙasa a gwiwa ba daman dukkanin wani batijjani ko masoyin manzon Allah ko mai maulidi a wannan ƙasan yanzu muna ƙarƙashin ainihin jagorancin sa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mai da alkhairi sannan har ila yau ba za mu ƙasa a gwiwa ba za mu godiya ga ɗan uwa mai albarka yayanmu Sheikh Mansur Sheikh Ibrahim Mansur Imam shi ma himmarsa ta wuce nan babarsa a baya ba dama a garin Kaduna idan ba a same shi a farko farko ba to bara idan ba a same shi a na farko ba to bara ba zai wuce na biyu ba wanda zai riga kowa da kowa shiga ko ina abin da ya shafi soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba mana godiya ga wannan ainihin jajircewa da shiga da kuma nuna damuwar shi da abin da ya same ni sannan har ila yau akwai ƴaƴan Shehu Ɗahiru Bauchi wanda ya tura su su ma sun shiga har cikin wannan wuri wanda dama a Najeriya ga baki ɗaya shine farkon wanda ya fara fitowa ta halcan Alhaji Ibrahim ya fara jajantawa da yi ta'aziyya sannan kuma bayan nan Shehu Ɗahiru Bauchi da kanshi shi ma ya fito ya jajanta ya ta'aziyya kuma ya ja kunne wa ainihin shugabanni domin taɓa tijjanawa taɓa addinin Allah ne man adali waliyan faqad azantu bil harbi shi ma muna godiya ga Maulana Bashir Dai Rubuci sannan muna godiya ga ‘ya'yan Bashir Dai Rubuci muna godiya ga Alhaji Ibrahim wanda shine ragaman faila na wannan zamani a wannan ƙasa ta mu gabaki ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mai da alkhairi ba za mu gushe ba muna miƙa mu. ga Sheikh Yusuf ga Cuku duk da muna da bambancin aƙida wala kuma shan'anu qaumin ala Allah ta'adilu kada ya dauke ku don kuna kin mutane ku ƙi musu adalci kuma annabi yace man sana'a ilaykumul ma'rufa uhu, duk wanda ya aikata muku kyakkyawan abu ku saka masa to sakamakon godiya muke yi ga shugaban ƙungiyar Izala reshen jihar Jos na nan garin Kaduna shine malam Sheikh Sambar Gacikur wanda shi ma kamar yadda kuke ganin hoton shi gashi a nan cikin dajin nan ne dai inda aka yi zubar da wannan bom inda aka kashe al'umma gashi ya shiga har wurin ya gani da idanunsa kuma shi ma ya yi ta'aziyya Allah subhanahu wata'ala ya saka mai da alkai ba za mu gushe ba muna miƙa mu ga mutumi na farko da muka fara ganin sa shine malam ah, malam Aliyu Ibrahim Kaduna ko Malam Ibrahim Aliyu Kaduna shine farkon wanda muka fara ganin bidiyo daga cikin ‘yan uwar rayuwarmu ‘yan uwar ‘yan uwanmu a addinin musulunci ma'ana wahabiyawa to daga cikinsu shine bidiyo na farko da muka fara gani wanda ya fito jajanta mana Malam Ibrahim Aliyu Kaduna mun gode da ta'aziyya kuma mun gode Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi ya bar zumunci ba za mu gushe ba muna miƙa godiyanmu ga Malam Bello Yabo. Malam Bello Yabo daman jajirtaccen malami ne, domin gode ma Allah da Allah ya sa yanzu Wahabiyawa sun fara ganin mu 'yan ɗariƙa ba mushrikai ba ne. Sun fara tabbatar da cewa mu ba mushrikai ba ne, mu 'yan uwansu ne musulmai. Ta yadda duk abin da ya same mu, duk da akwai bambancin fahimta da aƙida za ga ana ma juna raddi, to annabi ya yi gaskiya. daman ya ce innamal na ikiwa su mu'mine ƴan uwan juna ne kuma almu'minu bil mu'mini kal bunyani yashuddu ma ba'da annabi ya ce mumini da mumini kamar katanga ne za ga shashin su ya karfafa shashi to kaga za ka sami a social media muna ta mujuma junan maraddi amma yau da za a ga wani kafiri ya taba dan dariƙa sai ga yan izala sun ce ba su yadda ba da za ka ga wani kafiri ya taɓa ɗan izala sai ga ‘yan ɗarika sun ce ba su yadda ba domin ashe domin me muna kallon junanmu a matsayin musulmai ‘yan uwan juna daman wani abu ne na aƙida da wani abu na shari'a na siyasa da wani abu na ainihin son zuciya ya kawo bambance bambance har ana kafirta juna alhamdulillah yanzu mun tabbatar da cewa mu ba kafirai bane a wurin shugabanni na izala tunda gashi sun jajanta mana an kashe mu kuma sun faɗa kyakkyawan maganganu akan mu to alhamdulillah Allah ya ƙara bamu zaman lafiya Allah kuma ya bamu haɗin kai a tsakaninmu Allah ya sa kuma mu fahimci junanmu alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna ma Bello ya bo jinjina da godiya a bisa wannan ainihin a bisa wannan ainihin ta'aziyya da ya yi mana kuma yi ma addinin musulunci muna godiya malam bello yabo malam bello yabo a wannan umran da na je muna ainihin Ethiopia muna zaune da ni da shehi shehi mai tajul izzi jirgi ɗaya muka hau tare muka tafi har muka isa madinar manzala sallallahu alaihi wasallam sai wani daga cikin 'ya'yan bello yabo ina ganin na yi posting ma a a media kwanakin baya ɗaya daga cikin 'ya'yan bello yabo ya gama mu muna zaune ya zo har inda muke ya gaishe da mu bayan ya gaishe da mu sannan muka yi muka yi hoto da shi ya ce mana shi yaron malam bello ya bai kaga shi ma duk da gwagwarmaya da raddi da muke wa mahaifin shi Ma da ya gamu bai gamu a matsayin kafirai ba muka tafi kuma ana nishaɗi mun haɗu da shi a masallaci kusan guda biyu banda masallacin madina mun haɗu a masallacin madina tunda kowa hotel ɗin shi daban sannan mun haɗu da shi a masallacin masjid bin laden sannan mun haɗu da shi mun haɗu da shi a masallacin a wani masallaci inda inda hausawa suke sai da abinci a makka in mun haɗu da shi ko muka haɗu za mu gaisa mu fira da yan uwantaka irin ta musulunci to muna godiya ga malam bello yabo ba za mu gushe ba muna miƙa godiyanmu har ila yau da shi shugaban izala na reshen jihar jos wanda ake kiran ki sheikh yahaya jingir wanda shi ma ya fito ya jajanta faruwar wannan abu ya kuma yi allah ya wadai da masu aikata wannan mugun ta'addanci ga ‘yan uwan musulmai sannan kuma ya yi fatan alkhairi ga ‘yan uwan musulmai to shi ma ba za mu gushe ba muna godiya ga ainihin shek Yahaya Jingir ah, a Jos mun gode mun gode mun gode Allah ya bar zumunci kuma Allah ya ƙara haɗa kan al'umma musulmi ba za mu gushe ba muna godiya ga ainihin malam ah, ah, shek Abdallah gadon ƙaya wanda shi ma ya fito ya miƙa ta'aziyya kuma ya nuna damuwarsa da jajantawa da kuma ya nuna alhini bisa wannan abin da ya samu ‘yan uwa ‘yan ɗariƙa a farfajiyar maulidi shi ma shak abdalla gadon ƙaya muna godiya allah ya bar zumunci ba za mu gushe ba muna miƙa godiyarmu ga ainihin ɗan uwa mai albarka wanda shi ma ya fito ya jajanta mana shi ne malam salihu Malam Abubakar Salihu Zaria wanda shi wannan Malam Abubakar Salihu Zaria idan ka lura da shi ita kanta izalan ana yin ta ne kawai saboda waɗansu dalilai amma bai cika karkata bisa kafirta mu 'yan ɗariƙa ko cin mutuncin mu ba saboda daman duk ɗan Zariya na asali zaka samu baya da za a yi ci mutuncin 'yan ɗariƙu domin me iyaye da kakanni duka 'yan ɗariƙa ne. Malam Abubakar Salihu Zaria kai ma muna godiya jajantawa da kai ma ‘yan uwa ‘yan ɗariƙa ‘yan maulidi da kuma nuna alheri da damuwarka mun gode Allah ya saka da alheri ba zan gushe ba ina miƙa godiya ga abokina sa'a sa'ana abokin gwagwarmaya shine Adam Abdallah wanda muke mai laƙabi da mai gemu a makogoro to shi ma ya fito ya nuna jajantawa ya kuma nuna damuwansa Malam Adam Abdallah mun gode Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya bar zumunci kuma Allah ya haɗa kan al'umma musulmi yan uwa jama'a wanda suka fito suka jajanta mana da wanda muka gani da wanda mu gani ba muna fata Allah tabaraka Allah ya saka musu alkhairi da wanda suka yi a fili da wanda suka yi a ɓoye muna fata Allah subhanahu ta’ala ya saka ma kowa da kowa da alkhairi a ƙarshe abin da nake so in isar ma ƴan uwanmu al'umma musulmai mu sani wannan rarrabuwan kai da muke kai maganar manzon Allah ne ko maganar Allah ne ba yadda za mu yi wannan abun rarrabuwan kan nan da ganin wane kafiri ne wane kafiri ne idan har idan har haka ma bai yiwu ba to maganan Allah ta zama ba daidai ba maganan manzon Allah ya zama ba daidai ba to inna wa'adallahi haqq inna qaulan lahi haqq maganan Allah gaskiya ne alƙawarin Allah gaskiya ne Allah shine ya tabbatar da wannan saɓanin sai an tayinsa sa yace walau sha'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida da Allah ya ga dama da ya sanya halitta ta zama al'umma guda ɗaya eh Allah ya ce da ko sai a zama duka musulmai na duniya kowa musulmi ne sai a zama duka ƴan ɗariƙa ko a zama duka ƴan izala da Allah ya ga dama sai Allah ya ce wala izaluna muktalifina Allah ya ce ba za su gushe ba suna saɓani illa man rahima rabbuka sai dai wanda ka ya ga dama ya ji kansa sai Allah ya ce walizalika khalaqahu kai waɗannan al'umma dan ma sabanin muka halicce su sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ima ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ce al'umma ta za ta rabu kashi saba'in da wani abu da biyu ko da uku ma za ka samu saba'in da biyu ko saba'in da ɗaya dukkansu ‘yan wuta ne ɗaya ne kawai za ka same su ‘yan aljanna sauran duk matattu ne ‘yan wuta ne Allahumma ajirna minan nari Allahumma ja'alna min min ahli jannati Allah ka tsiratar da mu daga wuta Allah ka sanya mu daga cikin ‘yan aljanna da wannan saɓani wajibi ne sai ya faru sai dai a yi ta haka tsantsan man ƙala li akihi ya ba faqad ba'a biha adu wanda yake saurin ce ma wani kafiri ne to kalmar kafircin za ta yi yawo in ta je kan wanda ake danganta ma kafircin ta samu ba kafiri ba ne zuwa za ta yi ta dawo ta faɗa kan wanda ya ce ma wani kafiri babu abin da ya fi zaman lafiya wallahi azimin mu da muke almajirai samari zakakurai a ɗariƙa shehu tijjani to inda ba a kafarta mu ba a kafarta iyayenmu fitowa social media za mu yi ga littattafai nan a bayan mu wannan littattafan da kuke gani ba ado ba ne wallahi na karatu ne kuma alhamdulillah shukuran lafakaran a daidai gwargwadon fahimtar mu babu wanda ba za mu ɗauka mu karantar da shi ba da sai a yi ta karatu amma wani zubin tsokano mu ake jawo mu ake yi tsokanan mu ake yi bai yiwuwa a mare ka a hana ka karama ko bai yiwuwa a mare ka a hana ka ka kare eh, a dake ka a hana ka kuka ba zai yi ba amma mu tijjanawa wallahi mu ne zaman lafiya kuma mu muke buƙatar zaman lafiya mu hammuna hubbu rasulillah damuwar mu ita ce san manzon Allah ba mu da damuwar da yafi wannan mu yi ibada mu bi Allah mu bi manzon Allah sannan mu biyayya ga iyaye shine damuwar mu amma wani zubin tsokano mu ake jawo mu ake fusgo mu ake shi yasa muke zuwa muke karewa shi yasa muke zuwa muke ramawa amma babu abin da muke muradi da ya wuce zaman lafiya saboda ka muna fata Allah ya dawo da mu a cikin zaman lafiya to ƴan uwa yanzu kowa ya gani wannan abu da ya faru zai iya faɗawa kan kowa zai iya faɗawa kan 'yan ɗariƙa zai iya faɗawa kan 'yan shi'a sannan zai iya faɗawa kan 'yan izara. idan ba mu dawo mun zama wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ya ce ku yi riko da igiyar Allah kada ku sake rabu, kada ku rabu idan ba mu zo mun yi riko da igiyar Allah nan ba to matsalar da za a yi ta samu kenan sai ta mana ɗauke ɗai-ɗai, musamman mu 'yan arewa Allah ya mana arzikin man fetur a arewa Allah ya mana arzikin noma a arewa Allah ya mana arzikin dabbobi a arewa har gobe duk da aka shirya makirci da tugu ake ta turo barayi suna sace dabbobin arewa har yanzu daga arewa ake ɗaukan dabbobi nama a kai kudu har gobe saboda irin albarkan da Allah ya ma arewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ko shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kulla boda ya hana a shigo da abinci daga ko'ina a shekarun nan takwas sai da ya zama abincinmu na arewa shi muke ci kuma ya riƙe mu ashe akwai noma akwai albarka a arewa ga dabbobi duk da ana ƙoƙarin sace dabbobin arewa baka taɓa zuwa kwata ka samu babu nama baka taɓa fita titin ƙofar gidan kwace yau babu nama ba duk da haka Allah ya mana albarka da haka ga ruwa Allah ya bamu a arewa wanda za mu yi noman rani saboda haka ba abin da za mu ce ma Allah sai godiya sai kuma mu mu gode ni'imar da Allah ya mana la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid don kun gode Allah zai kara muku kun kan kafirce ma Allah to azaban Allah mai raɗaɗi ce saboda haka ƴan uwa muna godiya ga dukkan malaman da suka fito suka jajanta mana da sarakuna da matakan tsaro waɗanda abin ya shafa Allah ya saka muku da alkhairi akwai waɗansu mutane a cikin wabiya guda biyu wanda daman su karnuka ne wa'innan mutanen jakuna ne wa'innan mutanen a shararai ne wa'innan mutanen hizbu shedan ne na farko shine Dr. Jaki Allah ya wadai da halinka Dr. Idris Allah ya wadai da fahimtarka Dr. Idris Allah ya wadai da irin addininka Dr. Idris shine ya fito ya nuna cewa waɗanda suka mutu a wurin maulidi sun mutu mushrikai Dr. Idris kai jahili ne wallahi billahi allazi la ilaha illa wa irin su kai jahili ne ko barakta idris wallahi tallahi ka saba ma koyarwar manzo Allah ka karyata manzo Allah ka yi ridda jinin Dr. Idris ya halatta kun san me yasa saboda ya karyata hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shuhada'u shahidai guda biyar ne kuma wa'annan mutanen wallahi sun yi mutuwar shahada annabi ya ce ash-shuhada'u shahidai guda biyar ne na farko sai manzo ya ce almabadunu wanda ciwon ciki ya kama ya mutu wannan shahidi ne inji annabi hadisi in tattace, sai annabi ya ce wal mata'unu da wanda annoba ta kama shi ya mutu wannan shahidi ne inji manzon Allah sai manzo Allah ya ce wal gariqu sai wanda ainifin ruwa ya ritsar da shi wal hariqu sai wanda ainifin wuta ta ƙona shi wa sahibul hadami sai wanda ainihin gini ya faɗo ya danne shi wa shahidu fi sabilillah sai wanda zai ɗaukaka addinin Allah aka kashe shi wannan hadisin ya zo da guda biyar amma shahidai na da yawa akwai mace da ta mutu wurin haihuwa ita ma shahidiya ce to yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar duk mutumin da wuta ta ƙona shi wannan mutumin ɗan aljanna ne shahidi ne wayannan mutanen me aka saka musu wuta ban wuta ne wasu sun ƙone Dr. Idris saboda jahili ne maƙiyin Allah ne maƙiyin manzo da bakin shi ya faɗa ya ce waɗansu ma a cikin su sun ƙone ba a gansu ba to kai ba kai baka yadda annabi ya ce duk wanda wuta ta ƙona shi ya ƙone ɗan aljanna ba ne Dr. Idris in ban da kai jahili ne baka yadda da wannan ba baka yadda da wannan ba saboda haka jahilcinka ya fito kusa mu dai mun yarda shahidai ne sai ɗayan na biyu shine adam abdal a ah, ah, babba hotoro wanda shi ma ya fito ya yi munanan maganganu akan wa'innan bayan Allah shi babba hotoro daman tun farko mun gano mahaukaci ne kuma shi yana san kalaf tu'raf ko kalif tu'raf ya saba ma ra'ayin al'umma saboda a san shi burin shi a yi ta yawo da maganar shi a social media shi yasa yake fitowa yake irin wannan fasikancin yake irin wannan ainihin zindiƙancin babba hotoro idan ka ce wa'innan mutanen mushrikai ne kafirai kar ka manta lokacin da na biyo ka har gida mu yi muƙabala me yasa a lokacin da za a yi sallah kace mu tashi mu yi sallah tare da ku in mu kafirai ne fasikai ne ai ba za ka ce ba za ka mana tayin sallah ba daman ana ma kafiri tayin sallah ka manta kuma ka mana sallama assalamu alaikum mun gaisa assalamu alaikum assalam <laughs> dama ana ma kafiri sallama shi babba hotoro ku daina damuwa da abubuwan da yake kuma ina kira ga al'umma irin wannan fasikancin bai kamata kai kana ɗan ɗariƙa kuma ka ce ka taya ka taya shi yarin wadan ya faɗi mummuna abu bari ka jefa don wasu su gani wasu in sun gani zai tasiri a cikin zuciyarsu wasu in sun gani kuma za su yi Allah Allah wadai to bai kamata ku rinka shiyarin irin maganganun babba hotoro ba domin kuna ƙara ainihin tallan alfashari kuna ƙara ainihin talla ne na ainihin zindiƙanci irin nashi da kuma addinin da ya koyo a wurin Rabi'u bin Hadi Umairul Madakali wanda su ‘yan madakila ne ɗaya daga cikin tatattun ‘yan iskan malamai na Saudiyya, wanda ɗaya daga cikin malamai ne ko kuma shine jagoran su ainihin shi wannan babba hoto Rabi'u bin Hadi Umairul Madakali, wanda duk tatancin iskancin da babba hoto da ke da halarta jinin musulmi wallahi daga wurin shi wannan Rabi'u bin Hadi Umairul Madakali. ya je ya koyo saboda haka ƴan uwa yau ba wani karatu zan yi mai tsawo ba na fito ne in yi godiya in yi jinjina ga shugabanni kowane ɓangare da suka fito don jajintawa da kuma taya mu alhini kuma muna fata muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da wannan zubar da jini da ake a arewa ƴan uwanmu na Zamfara Allah ya tsare mana su ƴan uwanmu na Katsina Allah ya tsare mana su ƴan uwanmu na Kaduna Allah ya tsare mana su wannan dazuzzuka da garuruwa da muka faɗa ruwaye da suke linkin da juna kuma akwai ɗimbin alkairai akwai ɗimbin ainihin dukiya a cikin waɗannan dazuzzuka to an kokkora mutane ne yanzu hakan nan ana can ana wa'ura eh an kora ya zo an zuba yan bandits a wurin ana kowa ya shiga akwai zinari akwai man fetur ana zaluntar mu Allah ka bi mana haƙƙin alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nasta'inuka wa nastaghfiruka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin